Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon zamu nuna muku wani application ne wanda zai kare batirinka daga samun matsala kuma sannan zai kare wayarka daga shigowa virus zai kare da abubuwa zai kare da abubuwa da yawa da cikin wayarka zai kare maka network din wayarka kar a yabi bayananka a wani wajen ko kuma kar a yi maka kutse wannan application din duk zai kula da wa'innan abubuwan yau dan uwa da ga kawon bunna ko wani application ne idan baka danna wani alamar subscribe ba ka danna wani alamar subscribe ka danna wani alamar kararwa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryen mu da sarrafa mun dora yau bari mu nuna muku wannan application din ka ga wannan application din ga nan fans batir gashi na akan shi zamu akan shi yau zamu muku bayani yau dan uwa zamu ajiye muku link din application ina kasan description na wannan bidiyon zaka je kai tsaye zuwa play store ka je kai download din sa bari mu shiga cikin wannan application din yau inda yanzu muka shiga cikin wannan application din kamar haka ga nan ya nuna mana yau ga hinan nan ya nuna mana ya nuna wajen ga ya nuna mana abubuwan da ke kan batirin mu ga yanayin ya nuna wani abu da kikan bajar wannan ga yanayin ya nuna mana batir din ga yan fasin din da ya rage kuma sannan ga karfin batirin ga yawa kamar yadda ga wannan tsare-tsaren nan wajen idan ka taba idan ka zo wannan alama ta farko din nan mun riga mun nuna muku wannan ita ce alamar batirin nan kuma nan kuma shine nan alamar ga yanayin alamar awannin da zai iya yi a haka ga yanayin zai awa hudu ga yanayin da minti goma sha shida to duk mintuna za ga yana sauyawa yanayin amfani da ita yake yanayin cajin da zai yi yawwa kamar haka mun gani yana yana caccanzawa yana karuwa ma ko raguwa yake kana da yanayin da amfani da kake da shi yanayin saukar da yake sai kuma wannan alama ita ma mai muhimmanci da za ganta wacce ma ita ce nan karfin yin bidiyon akan wannan application ne wannan alamar ga ta nan ta nuna mana wannan alamar alamar ɗaci rai nan ga ta nan ta nuna mana ga ta nuna mana ga ta nuna mana 35 32 virtual drawing problems ga ta nuna mana yana akwai dai matsala a batirin na wanda sai mun je mun yi optimizing din batirin kamar haka za mu taɓa wannan booster din 29 apps bari mu yi boosting ɗinsa wannan boost din da muke muna boosting din batirin ne yau gashi nan layin mori gashi nan bari mu koma can baya wannan bari mu soke shi yau gashi nan kaga dukkanin wata alama da ta nuna mana na sai mun yi optimizing din batirin ga nan nan wajen nan ya nuna mana ainihin awannin da zai iya yi ga yanayi nan wajen nan wajen ta nuna mana ainihin percent din da muke da shi nauyin kuma ta nuna wani ainihin awannin da za mu iya yi da shi daga mintunan da za mu iya yi a yi a kai ga awannin da za mu iya yi da batirin da mintunan da za mu iya yi da batirin kuma sannan ba iya nan amfani wani abu din ya tsaya ba ya tsaya ga yanan nan wajen za ka iya optimizing ɗin wurin mutu daga cikin wannan optimizing ɗin app bari mu yawa mun shiga wani wajen bari mu nuna muku nan wajen ga nan antivirus nan ga nan security browser za ka iya browsing da security eh, za ka iya browsing babu ats wanda ba za a nuna kai ats ba nan ga nan applog nan ga nan join clean nan ga nan phone booster nan ga nan notification clear ga shi nan wato dukkanin wa'annan tsare-tsare ne na wannan application din wanda sai ka shiga cikin wannan application din sannan za ka fahimce su Nan ma dukkanin wasu tsare-tsare ne na wannan application ɗin. Yau ɗan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Gode. Sai mun haɗa bidiyo na gaba.